da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a kuma sun kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu kato kan ta VOA Hausa.com masu gabatar. Hafsat dan mai tsoro. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu haro duk ranar Laraba muna maganar siyasa da kuma shugabanci na gari. Inda yau sha biyar ga watan Agustar shekarar 2018 za mu yi magana ne game da shirye-shiryen gwamnatin Najeriya da aka bullo da su da niyyar bunƙasa 'yan ƙasa. amma kamar da aka ce za ba a takaice halin da ake ciki yanzu saboda tsadan abubuwa da hauhawan farashin abubuwa ya yi kaɗan ya kamata a ɗan ƙara wani abu kai akalla kai gaza dubu hamsin. irin wannan tallafin an sha yinsa don na tunowa a lokacin gwamnatin janar ibrahim babangida an yi makamancin abin da ake kira people's bank bankin talakawa ya banki al'umma wanda ake bawa don shushana mai yankan farce irin wa'annan tallafin din To ba ga yadda masu tattauna suka bayyana ra'ayoyinsu ita ma shugabar shirin kuma mai baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara akan ire-iren waɗannan shirye-shirye na bunƙasa al'umma wato Maryam Owes ta yi bayanin yadda abin yake. Muna neman mutanen da dubu goma zai musu jari waɗanda suke kamar su ya kosai masu ɗan tebur masu sai da irin kamar haka su lemo su ayaba ko masu sai da doya haka dai haka dai masu dan tebur masu wanda du jarin su bai kai dubu biyar ba muke samu ba su bashi na dubu goma kuma babu riba a kai. Babu wani ƙarin kuɗin ruwa da za a caje su bayan lokacin? A'a babu, babu wani ƙarin ruwa. da kuma muna nan tafe da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. To kamar yadda Hamsa ta ce bari mu fara da ɗan iya ɗin yanzu. yau da isa gidan ɗan iya na iske shi zaune cikin zaure. Na ce ai tun jiya na so in zo maka hira cikin dare, amma dai sai na lura cewa a gaskiyar magana lokaci ya ƙure. Dan iya ce kai kuwa mai zai kawo ka gidana da daddare. Na ce gwamnati ce kawai na ji tana ta faman fito da wasu sabbin tsare-tsare waɗanda nake ganin za su taimaka wa talakawan ƙasa babu wani batun bare. Kaga dai ga shirin nan na 'yan fawon da gwamnati ta ware wanda ya taimaka wa mata da matasa da ayyukan da suka dan murmure yanzu kuma ga wani sabon shiri da gwamnati ta kira jib wanda zai ba da bashi ba jinginar da kan kawo are-are sai dai kuma na ji wasu 'yan ƙasa na faɗin wannan sabon shiri na ba da bashi ba jingina fa ya zo a makare dan ya ce gaskiya ne na ikar waɗannan shirye-shirye na nunar da cewa gwamnatin wannan ƙasa tana da tunani musamman ma dai saboda ya yadda rashin ayyukan yi a Najeriya ya yi tsanani. Amma dai tambayar ita ce mai ya hana gwamnati kirkiro irin wannan shiri na ba da bashi ba jingina tuntun tuntuni. Anya kuwa babu wata manufa kunshe idan aka dubi wannan batu ta wani fanni? Don ka san fa yanzu batun sake lashe zaɓe ne a gaban shugabanni. Shi yasa ake ganin duk wani shiri da gwamnati ta kawo yanzu kawai za ta yi amfani ne da shi a matsayin tsani ta yadda za ta lashe zaben da ke tafa tun daga karkara har zuwa birni duk ko da yake wasu 'yan ƙasa na ganin gwamnatin na da tsantseni amma kuma idan har waɗannan sabbin shirye-shirye ko tsare-tsaren da gwamnatin ke tsatsafo da su suna da amfani to ai shi babu ruwan talakan ƙasa da saka siyasa idan dai babu batun baya ba zani na ce to dan iya Allah dai ya sa waɗannan tsare-tsare su taimaka don koma wacce irin manufa ce kunshe shi talaka ba shi da burin da ya wuce ƙasa ta haɓaka musamman ganin yadda halin ko in kula a ƙasa kan wahalar da talaka ta yadda ko mutum ya tara tilin karatu baya iya samun aikin yi sai yana da wata mafaka wadda kuma hakan ne kan jefa wasu matasa cikin halaka ko kuma ka ji 'ya'yan talakawa na ta faman kuka amma idan gwamnati ta yi wa sabbin tsare-tsaren nata kyakkyawar shuka ta yadda kowane ɗan ƙasa zai samu aiki ko sana'ari to ai sai mu ce san barka don in dai an tsage gaskiya aka tsai da tsantseni talakan ƙasa ya samu aikin yi babu sauran suka idan kuma ba haka ba sai mu ce to an yi gini ne kawai da tubalin toka. To Allah ya kyauta. To bari kuma mu ji wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku ta shinya kuke kallon sabon shirin nan mai suna Government Enterprise da Empowerment Program a turance da kuma gwamnatin Najeriya ta bullo da shi don bayar da bashin jari ba tare da ka ajiye jinginar kowace irin kadara ba. To sakon farko ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce muna maraba da wannan sabon shiri na ba da bashi babu jinginarwa ko jingina babu kuma kuɗin ruwa amma matsalar yaya zai kai ga hannun waɗanda suke bukata wannan abu. sai musa maina kandilwa bukar tare da isufu maina kandilwa suka ce assalamu alaikum voa hausa yau da gobe hakika wannan shiri ya yi daidai mu dai allah ya sa hakan alheri ne adamu yan ala dambam ya ce daga jihar bauchi ya rubuto sakon gaskiya wannan tsari ne mai kyau kuma hanya ce mafi sauki wajen bawa matasa jari ba tare da wani sharaɗi ba sai abdulhamid basiru gwiwa soba ya ce yau da gobe tabbas wannan shiri ne da ya zo daidai lokacin da ake bukata bukatan shi duba da yadda dubban matasan kasar najeriya ke fama da rashin aikin yi da karancin kuɗin yin sana'o'i don haka wannan zai taimaka wajen rage yawan marasa aikin yi a kasar tamu to sai kuma mustapha abdu ya ce hakan yana da amfani sosai fatan alheri gare ku baki ɗaya ma'aikatan voa hausa sai kuma kaka alhaji bukar gursuma da masak ya ce salam filin yau da gobe tabbas wannan sabon tsarin da shugaban ƙasa ta najeriya ya fitar na bawa mutane bashi ba tare da ka ajiye wata kadara ba ya yi kyau kwarai da gaske da hmm. fatan waɗanda za su ɗauki wannan bashin ba za su bari shi ya mallaki zuciyarsu ba idan suka dauka a tashi lafiya. To amin kafin mu ajiye gaba ɗaya bari mu ɗauki sakon ƙarshe daga Twitter inda at Mahmud Kaura 01 ya ce wannan shiri ne mai kyau domin kuwa zai taimaka wa mutane wajen samar da dogaro da kai da kafafunsu kuma. Sai dai akwai buƙatar a sanya ido sosai wajen ganin wanda za a baiwa bashin bai ya isa hannun wanda za a bawa. To game da yadda ake kallon wannan lamari na sabon shirin nan mai suna Government eh, Enterprise and eh, Empowerment Program ya kamata mu ji ta bakin mutanen gari inda kuma Nasiru Adamu El Hikaya tattauna mana da su a zauren muhawarar yau da gobe. kamar yadda muka sani gwamnatin najeriya ta bullo da wani shiri na ba da lamuni na naira dubu goma ga masu karama sana'a wanda kuma idan suka biya a wata shida za a kara musu zuwa naira dubu sha biyar talatin har ma zuwa dubu hamsin amma dai ba kyauta ba ne sai dai babu kudin ruwa a ciki ina tare da malam haruna haramain wanda yana cikin anguwa ce mai cike da irin waɗannan mutane masu ƙaramin ƙarfi wato talakawa sai kuma malam ah, idris elau wanda tsohon mataimakin shugaban karamar hukuma ne ma amma bari mu fara da malam haramain haramain me ka ce shin kudin nan kana ga abun da aka yi daidai wannan lokacin ya yi daidai e ina ba da goyon bayan wannan kudin ba da shi ina da fa'ida zai rage mana lalacewan yara da shaye-shaye amma kamar da aka ce za ba dinnan a takaice halin da ake cikin yanzu saboda tsadan abubuwa da hauhawan farashin abubuwa ya yi kaɗan ya kamata a ɗan ƙara wani abokai kai aƙalla kai gaza dubu hamsin a nawa shawara ana ba, ba masu wannan kwamitin wannan shawara game da wannan taimakawan da za a yi saboda halin da ake ciki don aka ba mutum mafi karancin na kwana biyu ba zai juya ba zai cinye ba uwar kuɗi ba riba amma ka samu da dan dama insha Allah ko ta sai tumatur mutu yake sayarwa ko tela ne aka yake dinki wannan kudin ya je sabon keke dan sai yan yaduna ina dan dinka ko da yan riganan yara zai samu ci gaba kai ina ba da shawara da ya kara idris lau an ce kowace jiha a cikin jihohin najeriya mutum dubu talatin ne za su amfana da wannan ba mamaki yawan mutanen da za su amfana ne kuma zuwa karshen bana na son mutum miliyan biyu su amfana kai ya kake ganin lamarin alhamdulillah an samu ci gaba eh, domin taimako ne da kuma abin da ya kamata gwamnati ta yi wajen tallafa masu kananan karfi domin duk taimakon da za a yi kada ya kasa dubu hamsin zuwa dubu ɗari don in ka kula da yadda yanayin kuɗi yake a yau don ka ɗauki kamar dubu goma dubu ashirin ka ba wani don ya yi sana'a ba ka abin nan ka dan tallafa masa ne je ci abinci in dai ta sana'a ce to ya kamata a samu kamar dubu hamsin ya zamanto jari insha Allah gwamnati in ta yi haka ta taimaka wa al'umma mana abun ana so a ci gaba da bayarwa ne yadda ita shugabar wannan shiri maryam oyes ta nuna daga naira dubu goma idan mutum ya dawo da lamuni don za a gwada ne a wata shida hmm. sai a kara masa koma sha biyar talatin har hamsin abin da nake gani don kasan irin wannan tallafin an sha yinsa don na tunowa a lokacin gwamnatin janar ibrahim babangida an yi makamancin abin da ake kira people's bank bankin talakawa ya banki al'umma wanda ake bawa don shu shayina mai yankan farce irin wa'annan tallafin din to ya dan dan tallafa an dan tallafa wajejen taimakon bunƙasa wannan sana'o'in ne amma muna a filin da gwamnati daga dai dubu goma da ta ambatan a dan ƙara ya zama to kamar dubu ashirin ba wai mun ce ba taimako kan koya take komin kankantarsa tallafi ne saboda haka in gwamnati dai muna dai muna dai da yadda gwamnati ta yunkuro don taimakawa al'umma ba a ci ma kyauta ba bane tunda za a biya ne a tsawon wata shida kuma e, babu ma kuɗin ruwa a ciki wato mutum zai dawo da iya abin da aka ba shi ne kamar abun za a fara gwadawa ne a ga yadda abun zai fara a takaice wannan tallafin da gwamnati ta niyya za ta bayar allah ya sa abin ya ɗori kamar da aka faɗa ya tabbata ko wanda za a ba su wannan amanan wannan abubuwa ya kamata su ji tsoron allah kuma su kyautata ga halin da ake ciki saboda mun samu zaman lafiya mu da allah sai godiya wannan gwamnati muna gode allah muna ƙara kuma godiya allah ya ƙara zaman da mu lafiya ƙasa allah ya ƙara kiyaye mu da fitina kuma allah ya ƙara taimakon wannan shugaban ƙasa da mataimakansa mashawartansa na kwarai Allah ya kara masa waɗanda kuma suka kawo cikas akan wannan gwamnati Allah ya san su kuma san su waye ya san abin da suke ciki mu muna Ramin watakila ka sauka daga kan hiri tattauna da muke ta maganar lamunin nan da raba <laughs> eh, to a takaice dai batu lamunin nan kamar bayanin da ne na baya da kuma abin da vice chairman yayi hakika ba zai wuce wannan bayanin da muka yi ba muna da gode wa gwamnati abin da ta yi muna kokarin kuma muna ƙara kuma shawartanta da dan kara kamar daga 20 zuwa sama a takaice idris lau eh. Eh, kai ka zauna a karamar hukuma ka yi irin wannan aiki kuma abin nan zai shafi talakawa ne na kawai wanda duk fi irin masu sai da kosai din nan watakila ba wai an ce jarin gaba ɗaya za a bayar ba jarin mai sai da kosai ko gyada ai duk da yanayin rashin darajar kudin najeriya naira dubu goma farko za a fara dai gani wani canjin ah, to alhamdulillah ka san abin da muke muna neman neman gwamnati da ta kara na bisa yanayin yadda kuɗi suke yau kasan a da in ka kwatanta nawa ne istancin dala ko ba ka ba amma a yanzu a ta yunkura to in ka dubi haka in aka ce dubu goma in ka ce da ka dauke ta a yanayi dala ɗari. kaga dai dubu talatin da shida ne saboda haka da da ce tallafin ya kai kamar dala ɗari ko ba ka ba to alhamdulillah mutumin da yake ƙauye zai iya juya wannan abin in ya juya zuwa dan tun da watanni shida aka ce ko kowane wata shida lalle za su iya rimitin riban din da aka samu kuma a mai da uwar kudin ba ma dai na yi shigi cikin binciken nasu ba haruna haramain watakila ana shakkar idan an ba da kuɗin da yawa a lokaci guda maimakon ya amfani da su ta hanyar wannan jani watakila ka ga wani ya yaye rufin gidansa ya canza ko kuma wani ya je wata bazawara ko wani abu irin wannan an yi haka kuma a ranka daɗe muna tunawa game da irin wannan amma dai muna fatan in aka ba su dai duk abin da aka ce mutum ya yi in ma mai kosen ne idan ma tela ne mai ɗan ɗinki in ma shushaina ne idan ma mai yankan farshe ne aka bashi shi ba karamin jari aka ba shi ba mai sai da tasai da tumatur ne zai taimaka tsakani da Allah kamar masu kuma yawon banza da yaran masu shaye-shayen nan zai za su samu nutsuwa in ma rashin yin abin yi ne a takaice. Ina ga to ai tsoron ko da ke an ce sai an zabo ko waɗanda aka sa waɗanda suka san jama'a ne za su zakulo abun Idris Law. Dan idan aka kawo mai shaye-shaye haka in ka baka binciko sosai baka bashi dubu goma a ranar watakila <laughs> in ya je kwazo wata kwayar sai da hali. to alhamdulillah ka san da yake masu kananan karfi aka ce to tun da ka amince cewa daga kananan hukumomi za yi lalle gwamnati ta yi obasa don yaye irin wannan annoban talauci da take eh, ta fadarwa jama'a saboda haka in an yi wannan abin insha Allahu za a samu saukin lamura ko ba ka mutane kuma arziki zai haɓaka bi izinillahi ta'ala to madalla wannan zantawa kenan da shi malam haruna haramain wanda ba shakka mun zaɓo shi ne musamman saboda ya fito daga anguwar da akwai mutane masu yawa maraba na abuja ba na san dai aya akwai su shi anguwan katsinawa kwarai da gaske don muna da irin wannan matasan gabadin ko da arewa saboda haka hakika muna farin ciki da wannan in dai ya tabbata kuma muna roƙon abin ya tabbata su wanda aka ba su amanin wannan abu don Allah su taimaka kuma su gabatar kuma su wanda aka ba su wannan abu su rike tsakani da Allah kamar da aka wasafa musu wannan dukiya kuma su yi abin in suka samu ci gaba mu ma mun samu ci gaba samu hutawa insha Allah alkarim muna godiya alhamdulillah da wannan tsari da wanda ta yi Allah saka mata da alkhairi sai kuma shi Idris Lau da ya shigo wannan shirin ah, muke cewa mun gode kwarai da gaske Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya hakan ta kyau. <laughs> To domin jin kuma waka a bakin mai ita wakilin namu dai Nasiru El Hikaya ya tattauna mana da shugaban waɗannan shirye-shirye kamar su yan Power da geep wato Jeep da wato yadda suke yi. muna neman mutanen da dubu goma zai musu jari waɗanda suke kamar su ya kosai masu ɗan tebur masu sai da ka irin kamar fruit haka su lemo su ayaba ko masu sai da doya haka dai haka dai masu ɗan tebur masu wanda dudu du jarin su bai kai dubu biyar ba Mm. muke samu ba su bashi na dubu goma kuma babu riba a kai akalla dai su biya eh. babu wani karin kudin ruwa da za a caje su bayan lokacin a'a babu babu babu babu wani ƙarin ruwa a takaice dai muna neman su muna ɗaukan hotunan su muna sanin inda suke don mu iya mu bi su mu karbi kuɗin dan za a biya ne ba wai kyauta ba ne amma idan ka biya a lokacin da aka ce cikin wata shida ko baka kai ma cikin wata shida ba ka iya ka biya bashin nan za a baka dubu goma sha biyar a lokacin nan za a ce da Allah ka nemi bbn eh, don a samu a san inda kake a san kuma ko za a iya taimaka maka daga dan daga cikin daga cikin a cikin banki za a biya ka kuɗin na biyu amma na farin ya kamata dai kawai mu san inda suke to mutane wajen miliyan biyu muke son mu taimakawa kowane eh, state jiha muna duba za mu ba mutane fiye da dubu talatin to muna bi yanzu muna samun mutanen nan ba wai muna karɓan sunayensu ba ne muna sanin inda suke ne muke sa mutane su je su samu inda suke su rubuta sunayensu su musan irin eh, sana'ar da suke da shi don ba wai kawai kowa ba ne sai wanda yake da sana'a ko mi kankantar shi don mu taimakawa mai sana'ar da jari dan yawanci mutane ba kasafai ne suke samun jari ba ko daga banki wani lokaci ma wurin dan uwa yana da wuya ka samu irin wannan kuɗin Don haka muna neman waɗanda za mu taimaka don mu ba su kuɗin da za su iya ƙara bunƙasar sana'a su za ta bunƙasa. Mm-hmm. Ah, wani mamarin Uwais a nan yaya misali in mutum ya ji wannan sanarwar kuma ya ga zai iya cika ƙa'idar nan ya zai yi a sashi a cikin wannan shirin. Su mun ɗauki mutane a kowane jiha su suke zuwa suna samun mun riga mun san irin sana'o'i a kowace jiha dama mun sa mutane a je a dubo mana wani sana'o'i ne guda goma da suka fi bunƙasa a garin wani masu ruwa ne wasu masu shayi ne wasu masu suyan ko doya a kan hanya ne duk wa'annan an riga an samu wannan um, data ɗin an ajiye To amma don kada a ba wani a hana wani mun ɗauki mutane a kowace jiha da za su je wajen wa'annan kasuwoyin ko inda suka san mutane sun taru da irin wannan sana'ar sai su sai su samu sunayen mutanen suna ta rubuta yanzu dai mun soma da kano da abia da lagos amma wannan za a zagaya dukka jihohi a yi wannan abu a yi wannan sukan a bayar. Mm. Eh, watakila wani abu da za a so a sani eh, shin wannan abun in an yi shi zai za a ci gaba da yi ne misali in waɗannan suka amfana wannan karon eh, wani karo a sake ba wasu ko kuma in mutum kawai ya shiga karo na farkon nan shikenan su ne masu cin gajiyar nan a'a muna san muna neman mutane miliyan biyu a gaba ɗaya kuma mutuntuni muke ta mitin da su bankuna akan yadda za a yi mu tabbatar mutanen nan sun samu kuɗin nan a hannunsu ba wai da an rage musu kuɗi ba ko banki ta siya a ko wani caji da za su yi musu abin da muke son don karban kuɗi muka yi daga cikin social investment ba mu samu kuɗaɗen ba duka da muke nema sai muka karɓa wurin central bank central bank mun sa hannu akan cewa za mu biya su kuɗin nan don haka central bank take ba mu kuɗin nan mun samu kuɗin nan za mu muna mun soma yanzu kuma muna da isasshen kuɗin da idan mutane suka biya dubu goma za mu ba su dubu goma sha biyar idan suka biya dubu goma sha biyar za mu biya su dubu za mu ba su bashin dubu ashirin haka dai haka dai to amma ka san in an biya kuɗin ana sai an biya kuɗin za a samu wanda za a bayar kuma to mm. shi yasa muke neman mutane su iya su biya bashi don su iya samun kuma wanda ya fi haka ma menene watakila in wasu suka ji wannan labarin daga irin ayyukan ofishinki eh, za su iya daukar ko ya shafi wancan shirin ne na n power din nan bambancin wannan shirin tallafin da wancan n power da aka yi na matasa ai n power su matasa ne masu aiki masu digiri ko hmm. ko suna da wani certificate wa'annan ko wa'anda suke ba su da ma ko kila wani ba su je makaranta ba ko makarantar da suka yi ba su kai digiri ba wa'anda fa nace suna da jari da be suke neman jarin dubu goma dududu tebur da suke da shi ba su kai ba su da abin da ma ya kai in aka kirga kudaden bai kai dubu biyar ba yan fawa ko matasa ne kaga wannan wanda muke yi wannan na jarin duk kowane shekaru babu mu damu da shi ba amma yan fa matasa tsakanin shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da biyar kuma su suna application suna nuna cewa suna so su wani abun suna hawa kan me ake kiran shi internet da eh, nan suke application eh, yanar gizo da nan suke application To in su application din nan akwai muna buɗewa ne a lokaci lokaci to mun buɗe wancan na 2017 shi yasa sai yanzu muka sa su aiki sai kuma suna taimakawa suna koyarwa a makarantu suna aiki a gonaki suna taimakawa masu manoma kuma suna taimakawa aikin asibiti. Akwai waɗanda kuma aka zaɓa waɗanda suke son su koyi aiki kamar su gini ko gyaran mota su ma duk wannan yanar gizon suka yi application wa'annan ko ba fa application suke ba mun muke zuwa inda suke mu ɗauki hotonsu kuma suna da sana'o'i ne a ajiye dama a ƙasa daman suna da sana'a kawai jari ne ba su da shi yadda za su yi su su da eh, mm, bunƙasa. Wato dama ko wani shiri ma da tun ma kafin gwamnatin nan ta zo da ake faɗar cewa in allah ya da za a ba wa mutane dubu biyar biyar ana tallafa musu shin ma irin wannan ya shafi irin wannan cika waɗannan alƙawuran ne da wannan shi kuma wannan shi ma shi duk a ofis mu ne shi kuma muna neman su a inda a karkara su suke faɗin mutanen da suke cikin wahala ko wa'anda suke tallaka ne wa'annan ba sai suna da sana'a ba so muke su su soma sana'a wa'anda abubuwa sun masu yawa muna ba su dubu biyar biyar amma wannan su a karkara nan mutanen da suke unguwa-unguwa su suke zaben mutanen da suke kuma wannan kyauta ne dubu biyar din tallafawa kyauta ne kuma muna da mutanen da suke a kowane ward suna zuwa su koya musu yadda za su yi sana'a kaga wa'annan su dama ba su da sana'a su dama abubuwa sun musu yawa akwai masu suna cikin dai wahala sosai ko suna da marayu babu mai taimaka musu ko suna cikin wani matsala yanda ba su san ma inda za su sa kansu ba. To irin wa'annan irin wa'annan kowace karkara muna zuwa unguwa-unguwa su su zaɓi mutanen da suke wajen. Kuma shi ne muka, muka, muka, muka so yanzu wajen mun fi shekara muna yi. Muna biya a, yanzu a state wajen ashirin. amma ƙarshen Septemba din nan akwai state za mu shiga wajen state jiha jiha talatin da uku. Hmm. Don kowace jiha sai mun iya sun sai mun sa su sun zaɓi mutanen mun sa su akan wani database daga nan ne muke biyan su sai muna da duka komai haka bayanin a yanda suke a unguwa din. ko zaman su ko suna da wani abin kamar assets su su nawa ne a cikin suke cin abinci daga tukunya ɗaya yara nawa ne makaranta sun je makaranta ko ba su je makaranta ba suna da ruwan sha mai kyau yaya duka wayannan sai mun sa su a device da muna ƙoƙarin mu taimaka muna sawa akan na'ura kuma wannan information din muna ajiyewa don mu san ko aikin da muke yana taimaka musu to sai ka san a yanda suke tukuna kamun ka san ko bayan shekara biyu ko shekara uku ga shi ga masu zuwa su gansu su ba su shawara su koyar da su akan yanda za su kamar yi asusu don su taimakawa kansu su soma wani sana'a da za ta taimakawa iyalinsu yawanci waɗannan mata muke ma baiwa tallafin mm. kuma shi amma kyauta ne ba ba ba ne. ba bashi bashi na masu masu waɗanda suke da sana'a ne. Don haka kowane daban-daban ne. Wato wannan ma ina gaya amsa tambayar na akwai waɗanda ɗazu da muke tambayar su kan wannan sabon shirin na bada lamunin nan suka ce ya dace ku ɗauki matakai na tabbatar da cewa kuɗin sun shiga hannun mutanen da suka dace. Haka ne, haka ne, haka ne shi ya sa fa ba mu ce kowa ya ba mu list ɗin mutane ba. Kya muka yi ku gaya mana ko inda ake samun mutanen nan kowane jiha su ba mu irin sana'o'in da suka fi yawa da su kamar guda goma kuma su nuna mana ko kasuwa ko inda dai suka fi kamar na san a wani waje kamar a kano akwai kasuwar dare oh. to nan muka shiga ana zuwa ana samun mutanen da suke wajen matan nan ana tambayan su wace irin sana'a kuke yi in an tabbatar suna da sana'a sai a ba su kuɗin nan Ba shi ne kuma babu wani ruwa a kai. Hajiya Maryam Uwais mun fahimci wannan kuma muna fata idan akwai wasu tambayoyi in muka neme ki za mu sake samun ki in Allah yadda. Insha Allahu in dai ba na cikin wani mitin zan ɗauki waya insha Allahu in kuma ba haka ba zan maka ce da Allah ka yi waya a jima. haka aka faɗa min irin tsarin ki kenan ah, <laughs> da aka bugo za ki yi kokari ki aiko sako eh haka eh, ba ka yin layar zana haka aka ci <laughs> to na gode <laughs> wannan shaida tana da kyau Allah ya jagora na gode taimaka mana Allah ya sa wani. amin Allah ya iya mana Allah ya iya mana duka baki mu ma da abin da ya taso a yau da gobe za mu yadda ya zana ba <laughs> to game da siyasa ko kuma magana aƙidar siyasa wanda mako mai zuwa makon da ya wuce muka faro muna nan muna nemo muku tsaffin waɗanda suka san mai siyasar aƙida muna sane wannan dan ka a ba mu ne muka ce bari mu taɓo maganar nan ta wannan sabon tsari yanzu kan dole mu tattara ina mu ina Muhammadu Dan Bello dan mai sura Daniel Brown ba da umarnin shirin sai injiniyan mu Mr. Skip news Usman kabar nake cewa mu zama lafiya abin nema ce su kudi abin nema ne titille ne hanya